Tsaka mai wuya. Ba za mu yi ba, za mu ɗauka ƙara muna kira da magoya baya su kwatar da hankalinsu wannan abun billahi wallazi ramanu sunan sa ƙarya sunan sa wasan kwaikwayo sunan sa zalunci. Idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su su zalunci a tun daga zuwan su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare. Ina ganin babu wani mai tarin zunubi a dimokuraɗiyya kamar yanzu APC. Mutane da kama su an yi wa mataimakin gwamnati tukur saboda neman ƙura a kama shugabansu kan duje ina sun dala a aljihu ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan ta tana zalunta tuhumarsa da cewa yayi kwana da biliyan da ɗaruruwa akan harkar maganar zaɓe. Jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ba. Shin ka san cewa zuwa yanzu an yi shara'o'i da aka yanke hukunci a kansu game da zaben gononi a Najeriya sun fi ashirin? Muna magana game da ƙararrakin da mutane da jam'iyyu suka shigar dangane da zaben gononi da aka yi ran 18 ga watan Maris na shekarar 2023 ɗinnan da muke ciki. Daga cikin jimillar shara'o'i 21 da aka yi jam'iyyar PDP ta lashe goma sha ɗaya sannan apc ta lashe jihohi tara akwai kuma jiha ɗaya da shari'a bata kammala ba abinda ake cewa inconclusive to in jihohi ne ko ce jam'iyya ta ci to kaga a waɗannan shari'o'i da aka yi jam'iyyar pdp ta samu nasarar tabbatar da ci gaba da zama gwamna a jihohin plateau da zamfara da bauchi da enugu da nasarawa da jihar delta da akwa ibom da taraba da oyo da adamawa da kuma jihar rivers ita kuma jam'iyyar apc ta kwace kujerar gwamna a jihohi guda tara da suka hada da jihar gombe da cross river da benue da lagos da kano da ogun da Imboyi da kebbi da kuma jihar mu ta jihar kaduna ce shari'a bata kammala ba domin daga cikin alkalai uku biyu sun goyi bayan apc na uku kuma ya goyi bayan pdp saboda haka ba samu kammala shari'a kamar yadda aka samu a sauran jihohi ba. a cikin wannan sharo'i har ila jam'iyyar pdp ta kwace kujerar gwamna daga hannun jam'iyyar labour a jihar rivers kamar yadda apc ta kwace kujerar gwamna a jihar kano kamar yadda muka faɗa daga hannun jam'iyyar nnpp ta kwankwaso a wayannan sharo'i kusan dukkan wayanda aka kada a sharo'i din sun ɗaukaka ƙara zuwa gaba yayin da su kuma wayanda suka yi nasara suke ƙara jan ɗamara domin kare kujerunsu na gwamna bisa ga alamu dukansu kowannensu ya daura da marar tafiya har kololuwa wato har kotun koli duk da wannan shargoyin da aka kammala har yanzu ce ku ce bata kare ba al misali ka dauki jihar Kano inda jam'iyyar da aka kwacewa wa gwamna wato jam'iyyar Kwankwasiya ta NPP take cewa ya za a a ce an yarda da zaɓe ko kuma sakamakon da aka gabatar ba tare da sa hannu ba ba rana ba ma hatimin alkalai ko hukuma ta ainihin a kansa. wannan yana cikin abubuwan da za ku ji a ci gaban wannan muhawara da muke yi kan wannan sakamako na jihar kano din a tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NNPP din na jihar kano da kuma alhaji muntari ishak ya kasai wato jigon apc kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin ganduje da aka yi wanda za ci gaba da duba wannan shari'a din Muhawara dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuli ne ya jagorance ta. Aishimu Suleiman waya aka ne ya zama cewa ƙuri'un nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata ya aka yi aka aka haihu a ragaya. Wannan na maka ita kanta wani alƙali da kalin sun wasu hukunci da kanta ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da kurmi akan tuhumar su wannan. Sun ce na farko abubuwa ba ɗan jafiya ba ne. na biyu suka ce ba shi da katin jam'iyya na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi ta ce duk wa'annan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama sadan jabiya wannan free election matters ne sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da sam ba su da kwanan wata ba su hannu ta ce duk wannan ya faru a lokacin umar muzar ado Allah ya kansa da gafara da malam Buhari kuma aka tabbatar da Umar Musa shi ne shugaban kasa kuma har yi mutu ya koma ga Allah ba ke yi ba saboda wannan laifin. Kuma da haka wai kun yarda cewa babu hatimin kenan? Ba za mu yadda ba za mu ɗaukar ƙara muna kira da magoya baya su kwatar da hankalinsu wannan abun billahi wallazi sunan sa ƙarya sunansa wasan kwaikwayo sa zalunci ko ba za mu yadda ba Allah ba ba da wani in Allah yadda. Mutar ka sai ka ji fa ce wasan kwaikwayo ma aka yi a kotu. to ai idan idan wasan kwaikwayo ma aka yi lauyoyinsu za su gaya musu idan zalunci ne kuma ba wanda ya bi su su zalunci a tun daga zuwan su kwana uku akan mulki suka fara rushewa mutane wurare sai da aka addu'a bayan Allah ma ta sa ba za su zauna lafiya ba ba za su samu biyan bukata ba ina son in gaya maka duk ita kotu da shari'a abin da take amfani da shi shine hujja ba magana ce kawai ta baki ko ta irin zance na Hashimu Dugura ba a magana ce ta kana da hujja ka kawo hujja idan sun ɗauka gara ma sun je lokacin da yake magana Malam Umaru Musa ya raduwa ai akwai tsari na gyara da ake da wancan magana constitution ake ba gyara yanzu a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu majalisar ƙasa ta yi gyara kuma an tabbatar da ita shugaban ƙasa kuma ya sa mata hannu jiran Muhammadu Buhari ta zama doka sai da aka wannan gyaran da aka yi na doka shine ya kawo wannan dalilin da ya sa alƙaliya take da hurumi kuma alkali alƙalan nan su uku duk gaba ɗaya suka haɗu akan wannan hukunci suka tabbatar da cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine ya samu halattattun ƙuri'u wanda ya haura jam'iyyar NNPP tangal-tangal ya haura su da ƙuri'a dubu talatin da wani abu ba kamar yadda Malam Hashimu yake cewa dubu ashirin da wani abu ba. Ya eh, kamata Malam Hashimu Dugura yawa Hashimu Dugura Suleiman Hashimu Dugura. Alamu sun nuna wannan wato hukunci kamar ya girgiza ku. zai shafi yadda za a dinga tafikar da gwamnati kafin a gama wannan eh, kace na ce? Na farko dai kamar yadda Malam Mutar Isa ya ce alakin mutane da muka rusa gidaje ya sa ƙwararrance ya shafi mu. Ni na ganin babu wani mai tarin zunubi a demokuraɗiyya kamar da NJP APC. Mutane da kama su an yi wa mataimakin gwamna su tukur saboda neman ƙura'a zai yaga ƙura'a kama shi. Aka kama mu ɗan takar gwamna za ka sai a wata ƴan fanda ba hula ba takalmi. jihu da ya sata kura a kama shugabansu ganduje yana sun kuma jala a aljihu sunki sunki a kama shi ya rusa makaranta. Ni abin da nake cewa wannan hukunci zai shafi da za ku tafi kada da gwamnati kafin a gammala wannan shari'a? Da wani kuma wannan hukunci kamar na ga maka mu a matsayin mu na jagoranci muke da babban hudda. Dama muna sa ran irin wannan zai faru ko ba suna yi rike mana suna rana mu gama ta da ayyukan alheri. kuma ko a wannan satin cikin ikon Allah za mu tashi yara ɗari biyar da biyar za su fi kasan waje goma sha hudu ko a wannan satin za mu da zaurawa guda dubu ɗaya ɗaya takwas ko a wannan satin za mu ci gaba da kaddamar da manyan-manyan aikace-aikace za mu samu da ruwa a jihar Kano. Wai ba za ku saurara ba za ku saurara ku ga yadda za ta kaya a gaban kotu ba? wannan aikin gwamnati za ta yi ta kuma shirar alƙalai za su yi bai haɗa mu da wannan aikin za su aiki su hukumar yin damu saboda dama mun gane suke yi su da jihar Kano ce yasa suke wannan abin da su hana mutane su kwakwade domin demokaradiyya a jihar Kano. Ba mutane aka sai kaji sun ce fa gwamnati za ta ci gaba da aikin ta har ma batun kai yara kasashen wajen nan ma fa za da auren zaurawa. Ai duk wayannan abubuwa da yake cewa za su yi ai a gwamnatin ba ma da ta shuɗe sun yi wayannan abubuwa amma da suka yi ɗin ai mutum ne ya ba da riga kasa riga domin sabida duk lokacin da suka kai yaran nan makaranta abin da ya kamata su biya haƙoƙin karatun yaran nan maimakon su biya na shekara uku na shekara ɗaya suka biya sai dr abdullahi umar gandoji ne ya su biyan kuɗaɗen makarantar yaran nan na shekara biyu idan magana yake yi ta maganar abubuwa idan dai kawai ana barin kaza a cikin kashinta ba tona ake yi ba amma ana zancen zalunci ana zancen sata ai ba wanda ya kai shugabansu irin za ko kwanan nan su tana zalitar a sa da cewa ya yi kwana da biliyan ɗaruruwa akan harkar maganar zaɓe da aka yi sai fom yan takara suka sai fom aka ba shi kuɗin ya yi kwana da su akan haka ma jami'a ta kore shi sai da aka duk irin wannan abubuwa mu ba shine abin da yake gaban wa amma ya ce ba kore ba kwamitin zartarwa ya ce ba kore shi ba mu abin wannan ba wannan zancen su ya shafa amma abin da yake akwai a gaban mu shine maganar shari'a maganar hukunci da kotu ta yi da maganar ɗaukar kara da za su yi abin da suke cewa to ina son in gaya musu mu ko ke zau wannan hukunci yadda aka yi shi an je can ma Allah da abin da zai tabbata kenan kuma Allah ya yarda kwanakin mulkin sa a kirge yake daga nan zuwa wata uku Allah ya da za su bar gidan gwamnati za mu shiga mu rantsar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna kuma za mu kai shi gidan gwamnati ya cigaba da dora aikace aikace na alkhairi duk wayannan aikace aikace da yake cewa dan sun ga cewa sun taho karewa shi yasa suke son shi wayannan abubuwa abin da suka yi na daidai mu in mun zo ba rusa za mu ba dora za mu abin da suka yi kuskure kuma mu kokari za mu yi mu gyara ba kamar da su suka suka rusa ba sai aka na tabbatar maka da cewa ko me za su su yi daga nan zuwa wata uku mun ba su dama sai da shari'a tana gaba sun ce za su ɗaukaka kara su je in sun ɗaukaka mu ma muna nan za mu bibiya kamar yadda muka tsaya haka za da ai su shari'a ma ɗauka suka yi wasan yara ce. Ashimu Dugura ka ji abin da shi Wuntari Yaka sai yake cewa wai idan Kotin ɗaukaka ƙara ta tabbatar musu ma wannan aikace-aikacen na kuma za su ɗora. kenan har kai mutane aka sai har zancen auren jawara dinnan da kai yara makarantu? Ai duk wayannan abubuwa da suka yi a baya, ai mun zo mun ɗora. Duk aikace aikacen da hannu yake tambaya ba la ba kai ba. Duk wayannan aikace-aikacen da muka gada a wajen mai girma malam ibrahim shekarau da mai girma sanata rabi musa kwankwaso duk aikakan da suka bari mai girma da abdullahi umar ganduji ya zo ya karasa zan baka misali malam ibrahim shekarau shi ya fara asibitin muhammadu buhari na giginyu shi ya fara asibitin yara na zuwa mai girma da abdullahi umar ganduji ya zo ya karasa wannan sannan mai girma injina rabi kwankwaso shi ya fara gadan nan ta murtala muhammad wai wanda ya wajen kilomita biyu bai fi 10% ko 20% ya ba da abdullahi umar ganduji shi ya zo ya ƙara ta 80%. Mai girma ga ta Abdullahi Umar Ganduje kwankwasa ya kai yara makaranta ya biya kuɗin shekara ɗaya da ta Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya kara ta biyan kuɗin shekara biyu na yaran nan suka kammala aka karɓo sakamakon eh, karatunsu. Duk wayannan aikace-aikace ne wanda yake mun tabbatar ayyuka ne na alheri aka fara ko muka zo muka ƙarasa domin al'ummar jihar Kano muke fata muke kishi su zo su amfana da wayannan abubuwa. Hashim Suleiman Dugura NNPP ta ce za ta ɗaukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukan ku ba ku girgiza ba. Ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace aikace nan naku ba kwa tunanin makomarsu? To a gaishe ku malamai, tunan muka kawo kwata-kwata ƙarshen wannan shiri ne muna da sauran kashi guda da ya rage mana da in Allah ya kama rana yau muke son mu kawo muku shi inda za ku ji shin a tsakanin jam'iyyar APC ta su ganduje da jam'iyyar Kwankwasiya ta NNPP wacce jam'iyya ce ta fi janyo cece ku ce dangane da harkokin siyasar jihar Kano. Sannan kuma za ta iya abin da ya faru a jihohin Rivers da Oshun a babbar kotun kolin Najeriya ya maimaita kansa dangane da shari'a Kano din nan. sannan shi mahmud ibrahim kwal ya tambayi shugaban jam'iyyar nnpp na kano din gaskiya ne suna barazana ga alkalan da suka yanke wannan hukuncin da bai musu daɗi ba alhaji hashimu ya ce gaskiya ne za ku kuma ji dalilansa to yanzu ka madadin duka sunan zayin kwana da ku sai rana yau allah ya kai mu ku huta lafiya ni ne ali mustapha sakuta a washington